um jahilin jahilin asadul islam jahilin jahilin alkanawi duk da mun yi kuskure a title ɗin amma babu damuwa za mu ci gaba da karatun haka asadul islam jahilin alkanawi an gane ku. Eh, asadul islam jahilin alkanawi yana magana za mu sanya muku ah, maganar shi ku ji shi a tunanin shi saboda ba shi da tunani a yana ganin wai a nasu harsashen a nasu harsashen na mahaukata saboda shi mahaukaci ne a nashi harsashen yana ganin wai a ah, Profesa Ibrahim Makari <laughs> zai iya barin ɗariƙa ya koma addinin wahabiyanci a nasa harsashen. To abinda da harsashen su yake a saboda sun gan shi da layyin janib. Profesa Ibrahim Makari mai sauƙin hali ne mai ladabi da biyayya mai girmama kowa da kowa. To a haka ne suke tunanin wai Profesa Ibrahim Makari zai iya barin ɗariƙa ya koma wahabiya to wannan wallahi kun makara alƙasim asadul islam kake ko menene ka makara wannan mafarki naka ba zai taɓa yiwuwa ba har abada domin professor ibrahim makari da kake gani yana da sauƙin kai amma in an taɓa addini kuma ba shi da ba da sauƙi eh, yana da sauƙin kai amma idan an taɓa addini to tabbas fa ba shi da sauƙi in an taɓa addini ba shi da sauƙi in ka taɓa ɗariƙa ma bai da sauƙi ka je albani albanin kaduna zai baka labarin irin cafkan da da Profesa Ibrahim Makari ya mai akwai raddi da in ka je ka bibiya za ka ji lokacin Profesa Ibrahim Makari yana cikin ganiya ta harara ta zafin tafiya a lokacin da shi yake zafi irin namu ka je ka ji irin Mm, raddin da ya ma albani sai da ya mai da albani bai san komai ba to saboda haka ƴan uwa bari sanya muku ji. abin da wannan dan tasha asadul islam yake faɗa yana gani kamar bari sanya muku kuji بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى wa man wala. Ƴan uwa masu kalwa da saurare na daidai wannan lokaci akwai tambihi da nake so na yi da kuma wasu jawabai duk da na san wannan jawaban wasu za su dan ji ta wani iri akwai dan uwa mala abu aisha abubakar zubair abu aisha ya wasu maganganu game da prof ibrahim makari wasu rubuce-rubuce ya yi sai ne da abubuwan da nake ta hasashe shin ko Prof Ibrahim Makari zai iya barin ɗariƙa ya dawo tafiyar sarafiya ko izala ko kuma sunna shin ko zai iya ko me yasa ake wa Prof Ibrahim Makari wannan hasashen da batun magana ya dawo tafiyar sunna ko kuma ya dawo tafiyar izala ci gaba da tafiya da shi me yasa ake wa Prof Magari wannan hasashen Abinda da nake so bayan tambihi a kai na farko da'awar prof ibrahim makari ta ɗan sha bamban da sauran malaman dalika duk da shi mutum ne mai wayo kuma akwai yin magana cikin falsafa wato a wannan babin nake so na yi wasu maganganu kamar haka prof ibrahim makari yana sane da cewa tafiyar ahalus sunna da kuma tafiyar izala ko salafiya ita ce tafiya mafi sarki kuma ita ce tafiya da take dauke da tsantsan tauhidi da gaskiya. Kun ji fa? Kun ji makareci. Kun ji makareci. To, da farko amsan da zan baka ya kai alkasim asadul islam cikakken jahili shine Profesa Ibrahim Makari ya ba da amsan wannan tambayan da kansa. na duba bidiyon ne ban samu ba amma da Allah ya koma sauraron duk wanda ya ci karo da wannan bidiyon da Allah ya tura mu bidiyon da aka yi fira da Professor Ibrahim Makari a Adamawa inda katako da yake tambayansa cewa yadda kake da ilimin nan me yasa ba za ka shiga ƙungiyar izala ba sai Profesa Ibrahim Makari ya ce to ai jahili shi ke yin izala to wannan addini da kuke na Ibrahim Taymiyyah ai jahilai su suke wannan addini Profesa Ibrahim Makari ya gama ba da amsa na duba shi na yi sacin bidiyon ban same shi ba amma da Allah duk wanda ya same shi ya tura min ta wannan namban da kuke gani insha Allahu rabbi zan sake karatun zan ƙara maimaita wannan karatu domin yanzu zan ɗanɗana danna waɗansu 'yan mintuna min sai in tabbatar muku da Profesa Ibrahim Makari da kanshi ya ba wannan jahilin ansan dalilin da ya sa ba za mu yi izala ba saboda babu kowa a cikin izala sai jahilai ya ba katakora amsa cewa jahilai su suke yin addinin wahabiyanci wannan kenan sannan kuma ya kai asadul islam in ban da kai daƙiƙi ne jahili ne ta ina kake wannan harsashen saboda ka ga Profesa Ibrahim Makari yana ɗabi'u masu kyau ba irin naku ba to ɗariƙa dama ita haka take ai duk shehunan ɗariƙa idan ka bibiye su Shaunanmu mu ba sa magana ne. Shiru suke yi, ba sa cewa komai amma in ka ka zauna da su haka mu'amalar su take. Yanzu a nan garin namu a nan garin namu akwai malamai guda biyu wanda in ka je ka zauna da su ɗabi'unsu wallahi yayi kama da irin ɗabi'un manzon Allah kuma wallahi su sufaye ne yan tijjaniya. Na farko akwai Malam Abdullahi Gwamnarot malami na ne yana ɗaya daga cikin malaman da ne karatu a gabansu duk da shi karatun da muka yi karatu ne ba a yin shi da harshen Hausa da Larabci ake yi akwai abokanan karatu na irin su Indagi Madu wanda sun je Cairo sun yi digiri sun yi masters sun dawo akwai irin su Malam Tijjani wanda yanzu haka ma an ce shine na'ibin limamin Masjidul Wafidina a Misira mun yi karatu da shi a gaban Malam Abdullahi akwai irin su Malam Tijjani akwai irin su Malam eh, Ahmad akwai irin su suna nan dai wanda mun yi karatu da su da yawa a ainihin gaban sai mal abdullahi gwamnarot wannan mal abdullahi gwamnarot idan ka je gaban shi ba nufi ne wallahi azim wallahi azim za ka ga ɗabi'u irin na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama za ga halayensa wanda in ka je makarantansa tana nan za ka gani ba wani wargi ko na wasa ko na abin da ya shafi wasa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma batijjani ne kullum sai an yi wazifa a gidan shi kullum sai yayi lazimi yana nan a garin Kaduna sannan bayan shi akwai malami na wanda shi ma na yi karatu a gaban shi limamin juma'an masallacin da shehu ɗayar bauchi ke tafsiri shine shehu malam abdulkarim wanda yanzu a ƙwaryar tudun wada babu wani zaure da ake karantar da karatu da ya fi nashi daman daga zauren gidan malam tireta wani basakkwace wanda ya zauna a nan garin kaduna wanda shi Yayi yi ɗariƙa ya izala ya shi'a a ƙarshe ba mu san a me wa fati ba amma dai muna ganin saboda ƙarshen ƙarshen lokacin kamin ya mutu muna zuwa karatu a wannan lokaci a mazauninsa abin da na ji irin yaban da ya ma shehu tijjani har ma na ji wani tarihi a bakinsa wanda ban taɓa ji ba akan shehu tijjani ya yi yaƙi ɗan ɗaukaka addinin musulunci ya je ƙasa kaza ya je gari kaza ya je gari kaza to ba mu san dai a kan wani ainihin ah, alƙibla ya yi wa fati ba shak abubakar tireta to amma a yanzu haka alaƙidil hayati babu wani zaure wanda ya kai na shomar abdulkarim bindawa ba katsine ne abdulkarim bindawa wanda kuma shi ma wannan karatun nasa ga baki ɗaya ya samu ne a nan garin kaduna domin malamin su mun san malamin wanda su sun zo karatu ne na allo na alƙur'ani to a nan maƙwabtansu akwai malamin da ke ba da ilimi suna karatu a wurin shi karatun zaure sai Allah ya mai baiwa shi ya kwashe duk abin da ke cikin zauren sai ya ci gaba bayan rasuwan wancan malami shine a wurin babu wani ilimi da zaka zo da shi na addinin musulunci wanda a cikin malaman izalin ma hatta malaman Musa Asadu suna sun zo wajen sun yi karatu akwai malam yaya as-salafi malam yaya as-salafi ya daga cikin malaman da Musa Asadu suna ya ɗan tasiranta da su duk da karatun da ya a wurin shi ba mai yawa ba ne. yakan ɗan je ya zauna ya ɗan yi karatu irin na shan ruwan tsuntsaye kamar yadda na sha gaya muku Musa Asadul Izala ma'ana Musa rikicin addini bai da malami wanda ya koyar da shi karatu min gilabin ila gilabin babu in kuma akwai a tudun wada in kuma akwai a Kaduna ya gaya mana sai ya tafi can ya sunan wurin ne da yake faɗa can ko hanyar hanyar hanyar Jos ɗin nan malam waye yake cewa malamin shi to shi ma dai ba san san ya je wajen nashi ya karatu ba to saboda haka wa'annan mutane in kawo zaka saba ɗabi'un manzon Allah a wurin su haka tijjanawa suke ɗabi'un annabi wallahi al'azim malam abdullahi gwamna rod banife ne wallahi la ya'kulu illa min amali yadihi abin duniya baya ci sai wanda hannunsa ba wani abu da zaka bashi ya ci sai abin da ya je yayi a gona tukunna abin wai a sai wanda hannun shi da kan shi ya noma tukunna shi zai ci ko minerals bai sha sai ruwa farin ruwa yana da makaranta babba manyan mutane sun san shi amma haka za a zo saukan alƙur'ani a gaban mu mun sha gani za a zo ba roƙa yake yi ba iza uɗi ta shay'an min ghairi an tas'ala fa kul wa tasaddaq annabi ya ce idan idan aka baka abu ba roƙa kai ba baka akai ka ci kai ma ka bayar kai sadaka za mu zo ka ga lokacin muna karatu a wurin mal abdullahi gwamna in ya zo sauke sauka da hadda na yara za ka ga masu hannu da shuni sun zo sun ba da sadaka miliyan ɗaya miliyan biyu a wurin naira ɗaya bai ɗauka yi ko ba mai kuɗi ba ne fa amma wannan miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu a wurin zai ce wa malaman makarantar su raba wallahi azim wallahi kuma ba wai shi yana da shi ba ne to haka haka ɗabi'un malaman mu suke kuma shi wannan malam abdullahi gwamnarot malamin mu ne wanda ya zo kakaf cikin malaman wahabiyawan kaduna wallahi tallahi ba malamin da ya kai shi iya larabci kuma wallahi ba malamin da ya kai shi ilimi yana nan ma shi ba shi ba a san shi ba yana nan ba a san shi ba to irinsa suna da yawa ga irin wannan malam zakarin bin dawa ko daga lahira ka zo da ilimi sai ya fassara maka littafi ko daga lahira billahi allazi la ilaha ko larabcin ko larabcin maluku ne ka zo da shi wallahi eh ko la ko larabcin ridwan ne malaika mai mai tsaron aljanna ya larabci malam zakarin sai ya fassara shi to saboda haka lallai ilalla wallahi ba masu yin ba masu yin ainihin addinin izala sai jahilai sai jahilai kuma ba mutanen kirki mutanen arziki sai 'yan ɗariƙa amma insha Allah bari tabbatar muku da maganan ɗaya daga cikin wahabiyawa lallai 'yan ɗariƙa ba abun wasa ba ne wanda shi ya je wajensu ya zauna ya sha abin da ya sha ya ga abin da ya gani wannan dalili kenan da ya sa ba ya yarda a rena 'yan ɗariƙa baya yadda a ci mutunci yan ɗariƙa baya yadda a kafirta yan ɗariƙa sannan baya yadda a cewa yan ɗariƙa jahilai domin shi ya je gaban yan ɗariƙa ya samo abin da ya samo a gaban yan ɗariƙa bari ku ji abin da yake faɗa ku saurara ku ji yan dariga a daina nan wurin yan dariga sun yi yan dariga ba a daidai nan wallahi sun yi ai mu ce daidai muna hudi malam mu haka muke ai yan dariga karamin malami ya rena babban malami bai yiwa sai yan gizala sai mu ahlus sunna karamin malami ya rena babban malami ko kana jin zan ji tsoron faɗi ne ko ko dan suna yin dariƙa sai in ki musu adalci bayan Allah ya ce wa idza qultum walau kana to ku din ne za kurba din yasa nake faɗin gaskiya kau. don haka wallahi yan dariƙa sun fi mu ladabi wajen malaman su ‘yan uwa kun ji alhaqqu ma shahida bihil a ada'u malamai suka ce gaskiya shine abin da maƙiyanka ma suka shaida maka wannan malam aliyu kaduna yana ƙoƙarin faɗan gaskiya duk da lokacin da ya fito yana faɗan gaskiya da yake addinin wahabiyanci addinin ibnu Tabiya ne ba addinin annabi muhammadu ba ne? da yake wahabiyawa ba sa kaunan allah ba sa son annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan suka je suka haɗa shi suka je suka haɗa shi da balalau suka haɗa shi da kabiru gombe aka ce mai in bai daina wannan wa'azin ya caccake mu ba za a kore shi a kungiyar izala <laughs> za a kore shi wallahi sai da suka yi mai wannan makircin wallahi sai da suka yi mai eh malam Aliyu Kaduna saboda ya je ya zauna wurin malaman ɗariƙa ya ga halayen su ya ga ɗabi'un su masu mutunci ne in ka neman mara mutunci tataccen ɗan tasha ka samu bawahabi ka gama domin sun koyo tashanci a wurin malamin su ibnu Taymiyyah sun koyo tashanci a wurin Abdul Abdul sun koyo tashanci a wurin albani mai gyaran agogo ya dawo gyaran hadisin annabi kaga dole a samu barna mutumin da ke gyaran agogo ya dawo gyaran hadisin manzalla dole a samu barna to saboda haka lallai ilalla wahabiya muna gaya muku wallahi azim wallahi azim wallahi azim addinin wahabiyanci wallahi ba addinin annabi muhammadu bane wallahi addini ne na yahudanci ba sa son annabi ibnu taymiya Allah ya tsakanin tsakaninmu da kai ka cuce mu ka kawo mana ka sa mana addinin yahudanci a cikin a cikin addinin musulunci ibnu taymiya kama yahudawa kwangilaran alkiyama sai Allah ya mana shari'a da kai albani ka cuce mu ka kawo mana addinin yahudanci cikin musulunci abdul wahab ka cuce mu ka kawo mana addinin yahudanci cikin musulunci wallahi mun bakka da Allah Allah ya isa ba mu yafe ba Allah sai ya mana shari'a da ku makiya manzon Allah maƙiya iyalan gidan manzon Allah maƙiya sayyidina Ali za ka ji fa da bakinsa suke buɗe suke zagin sahabbai su ce zagin sahabbai babu kyau suna tozarta 'yan shi'a suna cin mutuncin 'yan shi'a ashe su ne masu zagin sahabbai ni wallahi irin zagin da wahabiya suke ma annabi da kuma sahabban annabi ni ban taɓa jin irin wannan zagin ma a bakin 'yan shi'a ba wallahi ban taɓa jin ɗan shi'a ya fito ya kunduma sayyidina abubakar zagi kamar yadda wahabiyawa suka suna mama, sayyidina aliyu zagi ba kar ku manta fa jala jalan gobu dan bakin shi ce sayyidina aliyu munafiki ne sayyidina aliyu ba ya zaga ba sa san annabi fa wallahi ba sa san annabi to saboda haka asadul islam kake ko menene wallahi kama kara kama kara professor ibrahim makari duk wani harsashen ku na banza ne harsashen ku na banza ne babu yadda za a yi professor ibrahim makari ya koma ainihin wahabiyanci inda zai koma wahabiyanci da malamin shi ya koma wahabiyanci saboda Sheikh Sharif Ibrahim Sale in ka duba usulubin shi irin usulubin nan ne Professor Ibrahim Bakari ya ɗauko an baka ji ya karanta salatul fatiha ba za ka taba gane batijjani bane amma kuma na gidi batijjani ne kuma dan faira Sheikh Sharif Sale batijjani ne kuma dan faira wasili yayi wusuli mutahaqqiqi kuma shine maganar gaskiya saboda haka wallahi babu wanda zai addinin wahabiyanci sai jahili bari in ci gaba babu addinin wahabiyanci sai jahili بسم ah, ala rasulillah والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa masu kalwa da saurare na daidai wannan lokaci ah, akwai tambihi da nake so na yi da kuma wasu jawabai duk na san wannan jawaban wasu za su dan jita wani iri akwai ɗan uwa mala abu aisha abubakar zubair abu aisha ya wasu maganganu game da prof ibrahim makari wasu rubuce-rubuce ya yi sai daidai da abubuwan da nake ta hasashe shin ko prof ibrahim makari zai iya barin ɗariƙa ya dawo tafiyar salafiya ko izala ko kuma sunna shin ko zai iya ko me yasa ake wa Prof Ibrahim Makari wannan hasashen da batun magana ya dawo tafiyar sunna ko kuma ya dawo tafiyar izala ci gaba da tafiya da shi me yasa ake wa Prof Makari wannan hasashen abin da nake so dan dan bihi akai na farko da'awar Prof Ibrahim Makari ta ɗan sha bamban da sauran malaman ɗarika duk da shi mutum ne mai wayo kuma akwai yin magana cikin falsafa wato a wannan babin nake so na yi wasu maganganu kamar haka Prof. Ibrahim Makari yana sane da cewa tafiyar ahalus sunna da kuma tafiyar izala ko salafiya ita ce tafiya mafi sarki kuma ita ce tafiya da take dauke da tsantsan tauhidi da gaskiya amma me ya hana Ibrahim Makari Prof Ibrahim Makari ya zo ya haɗe da ahalus Sunna a tafi tare Ibrahim Makari idan kana da zurfin tunani kana bin karatukansa za ka ga yana da wasu ɗabi'u ne na ƙoƙarin ya musuluntar ko kuma ya salafiyantar da tafiyar ɗariƙa ko kuma ya wato ainihin me ya ko sunantar ke kai ko da kuwa ba su karɓi sunan ahalin sun to <clears throat> yan uwa kun ji abin da wannan tataccen makaryaci yake faɗa kaga na farko ya ma Profesa Ibrahim makarƙarya ya ce wai Ibrahim makari ya san cewa tafiyar sunna ita ce tafiya daidai hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sani yake kan hanyar ɗariƙa to kaga idan ya san cewa waccan ita ce ta gaskiya kuma ya ƙi bi me yake nunawa me asadul islam me asadul me me me asadul izala eh yake nunawa yana nuna kenan it means kenan uh, Professor Ibrahim Makari yana yin wannan ɗariƙan ne don wani abin duniya ba don Allah ba tunda ya san cewa ba wannan hanyar ba hanya ba ce ta Allah hanyar wahabiya ita ce hanyar Allah to ya nuna cewa kamar wani abu ake bashi kenan na duniya shi yasa yake bin wannan hanyar amma ya san ba gaskiya ba ce tambaya kenan to kai asadul islam in bacin kai da kiki ne kuma jahili ne ka san dai duk cikin ku babu wanda kai farfesa ibrahim makar zuhudu ma'ana tsantseni da gudun duniya wallahi tallahi da ku kuka samu wannan matsayin ko da kabiru gombe sarkin hadama sarkin wawasu ko da balalau shugaban Yahudawa suka samu wannan makamin to wuran mutane da za su yi da zaluntar mutane da za su yi da kuɗin da za su ci na gwamnati Allah kaɗai ya sani amma kai ka san cewa Profesa Ibrahim Makari zahidi ne idan ka duba sitiran da Profesa Ibrahim Makari yake sawa baya sa sitiran da za a ce gashi yau a makamin da yake bisa sitira irin na alfahari bai sa tara irin na zo in zo ka gani na kai za ka gan shi wani zubin da jallabiya da ran shi wanda ya gada a wurin mahaifinsa ya ga mahaifinsa yana sa jaddara shi ma ya gada yake sanyawa saboda biyayya ga iyaye amma kake gani Profesa Ibrahim Makari kai ba shi da girman kai ba shi da san abin duniya sannan ba shi da rena na gaba Profesa Ibrahim Makari ne akwai wani wanda ya kira ni shekaran jiya yake ce min wallahi unguwarsu ɗaya da Profesa Ibrahim Makari. Ya ce shi wallahi bai taɓa ganin mutum mai tawadu irin Profesa Ibrahim Makari ba. Ya ce wallahi a Zariya tun kamin ma ya samu wannan matsayin ya ce gashi za ku haɗu da shi a hanya kai kana ƙoƙarin tsugunawa ka girmama shi ka gaishe da shi shi yana ƙoƙarin tsugunawa ya gaishe da kai kuma haka ɗabi'arsa take har gobe har jibi kuma wannan muƙami da yake da shi bai taɓa sa shi ɗagawa ba bai taɓa sa shi ɗagawa ba saboda me saboda shi ne ɗabi'un manzon Allah to mu haka ɗabi'un malaman mu suke ko mu wannan zafin da kuke gani muke yi A nan dan an taɓa annabi ne amma mu da mu da iyalanmu da mu da mu da mu da mu'amalarmu wanda da mu da mu mu'amala ne wanda in ka gani su ma suna sha'awa ba za su ce ba mu da wasu daga cikin ɗabi'u na sufaye ko wasu daga cikin ɗabi'u na annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama haka muke sufaye sai dai ƙiyayya da hassada na wahabiyawa su kushe amma wallahi ba za ka taɓa zuwa ka ji muna faɗa da maƙwabtanmu ko kuma muna cutar da su ba daidai gwargwado mukan taimaka musu da abin da Allah ya ba muka tausaya musu mukan ɗauki 'ya'yansu a matsayin 'ya'yanmu to haka sufaye suke duk inda suke haka sufai suke duk inda suke da saboda haka asadul islami kama kara shi ma abu aisha a ɗan tiktok wani malami ɗan tiktok ko ɗan jarida ko to shi ma ya makara wannan harsashe harsashen banza ne harsashen banza ne Profesa ibrahim makari a wannan ɗariƙa ta tijjaniya a faila ibrahimiyya zai wa fati isha Allah ɗan faila ne ɗan tijjaniya ne kuma ɗan faila ne kuma a nan miki kuma a nan yake kuma anan zai bari anan in Allah ya so da zai koma ga Allah saboda haka shi Profesa Ibrahim Makar yana son zaman lafiya yana son haɗin kai kuma yana son girmama kowa da kowa kowa na shiri amma ku daina wannan harsashen wannan harsashen banza ne Profesa Ibrahim Makar ba abin da zai sa ya yi wahabiya ba mai yin wahabiya wallahi sai jahili ku ci gaba da je ko salafiya ba amma dai yana kokarin ya gaya zai tafiyar tasu ta ɗarika ta dawo zuwa ga turbar asali yasa wasu maganganu da shi ibrahim yake yi game da abubuwa a cikin littafan su ko ne ko kuma wasu wake-wake da sauransu za a ga farkon ibrahim makari akwai sanda aka taɓa masa tambaya game da wasu maganganu da in ya siye a cikin littafinsa sai yake cewa shi dai a fahimtarsa kaza ne ko kuma ya magana da ya ce amma wallahu alam bai san sauran abin da suke nufi ba wannan kenan abu na biyu a cikin malaman ɗari idan ban da dakiki ne kuma makaryaci ya tabbata makaryaci ne littafin da Profesa Ibrahim Makarye Project bayan ya gama karatunsa ai diwani ne to kaga ba abin da za a tambaye shi a cikin diwani completely diwani addawawi na sittu baki ɗaya a kansu ne Profesa Ibrahim Makarye Project nashi wanda Eh, idan muka lura eh, akwai wani ɗan ƙaramin littafi wanda malaminku wannan daƙiƙin sani rijiyar lemu wanda ga shi nan kamar yadda kuke gani mu mun zama mai raddi yanzu ga littafi na ga shi nan littafi na da na rubuta kun gan shi ga shi wannan littafi na da na rubuta ga shi kun gan shi na gama fitarwa zan fitar da shi a littafi ga shi alhujjatu gashi littafi na hadhihi hiya hujjatul hiya hujjatul faida muhammad sa muhammad thani umar musa waftira'atuhu wa kadi'atuhu wa rakakatuhu fit ta'rif gashi kun gani gashi wannan littafi ne ina raddi wa wannan jahili sani rijiyar lemu wanda ya yi wani littafi sunan littafin hazihi hiyal faida hazihi hiyal faida sai ya sanya ƙausaji an gane ko sai ya ce in yasi ah, menene sunan littafin gaban ah, ah, hazihi hiyal faida sai ya sa in yasi ara uhu in yasi ara uhu wa menene gaban na manta gaban amma littafin da in yasi ara hazihi hiyal faida in yasi ara uhu filmizan da yawa hazihi al faida in yasi ara'uhu fil filmizan to in bacin ya sanya wannan kausajin wallahi mai baruta da hine kace kace da larabcin to kausajin nan da ya sa kawai shine ma'anan ya fita amma da ya saki an yi ganganci an buga babu wannan ainihin bracket da ya sa ya rufa karatu ya rufa in yasi a fil filmizan to da na tabbatar da jahilcin sani rijiyar lemu saboda ya ce hazi hiyar faida to inda ya zama inda ya zama idafa ne to da ba zai sa wannan alifin da lamu ɗin ba sai dai ce hazihi hiya faidatu in yasi ara'uhu wa ara'uhu fil mizan an gane ko da haka zai zama misali to sai ci sa'a sai ya ɗan sa wannan bracket ɗin ya sa waɗannan karatun a ciki amma duk da haka mun bi cikin littafin mun ga ƙarya da ya ma Shehu Ibrahim da zalunci da ya ma Shehu Ibrahim da ƙirƙiran ƙarya da kuma ainihin duhun jahilci da kuma satan basira littafin da ya sata zan zo in yi karatu a kai na musamman zan zo in yi karatu a kai na musamman idan na zo yin karatu a kai na musamman za ku ga yadda zan ɗauko muku littattafan ko kuma littafin da ya sata ah, littafin da ya sata shine ah, shine littafin mai gari a Sheikh Ibrahim Inyas Senegali. A Sheikh Ibrahim Inyas menene a Senegali wannan shine littafin da na rubuta. Kun gan shi. Kun ga littafin da na rubuta hadihi hujjatul faida. Hmm? Hazihi hujjatul faida littafin da na rubuta kenan kamar yadda kuke gani gashi nan a hannuna. Hazihi hujjatul faida. Muhammadu Sani, Umar Musa waftira'atuhu tuhu, kadi'atuhu wa rakakatuhu fi ta'rif ma'ana wannan ita ce hujja ta failar Shehu Ibrahim ga kuma Muhammadu Sani ma'ana Sani Rijiyar Lemu Umar Musa tuhu da ƙirƙiran karya da yama Shehu Ibrahim wa kadi'atuhu da muggan kurakurai da ya a cikin littafin wa tuhu da kuma muguwar ɓanna Shirmi da hauka ita ce rakakat an gane ku barna eh, da shirme da daƙiƙanci da balidanci shi ake cewa rakaka to duk abin fitalifi abin da yake a cikin littafinsa da da zan zo ɗauko muku wancan littafi na Ashek Ibrahim Iyas Senegali wanda su ne ya kwaikwaya ya littafin ba basiransa ba ne wallahi kwafi ya yi ya ɗauko littafin mai gari ya zo ya kwafi ya sanya a cikin littafin duk da haka kuma akwai mugayen ƙaryarki da ya Ibrahim da kuma mugayen kurakurai da kuma mugayen kurakurai Wallahi wahabiyawa kun shiga uku. Wahabiyawa kun shiga uku. Kun shiga uku. Gashi littafi yanzu akalla ba a kasara ba na rubuta falle talatin da biyar. Hmm, talatin da biyar yau daga shi jiya ne ko shekaran jiya na fara rubutun littafin na na rubuta shafi talatin da biyar. Kuma da ganin abin bai wuce jiya ne ko shekaran jiya ba na fara rubutu akan wannan ƙarya da jahilci na sani jiyar lemu da ya yi ai wallahi ka shiga uku nan ne zaka gane cewa mu da ake gani ƙananan almajiran faila ba kan wallasa ba ne ga ni na fito na yi wa littafin ga shek Ahmad Tijani Al-Azhari Dr. Ahmad Tijani Al-Azhari babban bijimin malamin nan wanda yanzu haka koyarwa yake a garin Masar almajirin Shehu Tijani shi ma ɗan zariyanmu ne ɗan Kaduna ne gashi shi ma ya yi nazaratun ilmiyatun ko nazaratun ilmiyatun ina ganin kamar nashi haka ne nazaratun ilmiyatun something sai ya ko fi kitab fi kitab hazihi faidatu in yasi ara'uhu wa wa adabuhu ne fil mizan ko something like that dai haka to saboda haka ah, insha rabbi za mu zo mu ba da mamaki a cikin wannan karatu saboda hakan nan lallai wahabiyawa addinin su addinin ƙarya ne ba yadda za a yi farfesa ibrahim makari ya koma addini bari sa muku fushi, ku ci gaba da jin shi ibrahim makari shi kadai ne yake wato ainihin bayyana yabo zuwa ga shekul islam bin taimiya wanda zai wahala ka samu wani malami a cikin wato ainihin tafiyar dariƙa yana yaban shekul islam bin taimiya za a ga kaganin ma ne da jahilci na wannan sokon jahilin alkanawi kaga wannan ƙarya ne ya ce wai shi kaɗai ne yake yaban eh, ibnu taimiya ko ni kwanaki ina cikin karatu na karanta nukutar da ibn taimiyya ya aka zo ana muhawara akan wai da ɗakin ka'aba da makka da madina wanne ya fi wani daraja wasu malaman su ce ai makka ta fi daraja saboda akwai ɗakin ka'aba wasu su ce madina ta fi daraja saboda akwai masallacin annabi akwai annabi da aka zo wajen ibn taimiyya sai ya ce annan ya abdul min Minal ka'aba lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka'aba to ni ma anan in kun saurari karatu na ce lallai anan muna jinjina wa ibnu taymiya nan kan muna tare da shi Ka kaga mun yabe shi to kaga ashe ba professor ibrahim makar kawai yake yaben ibnu taymiya ba ibnu taymiya inda yayi daidai zamu yabe shi inda ya kuskure kuma ya ƙarya ya munafunci zamu faɗa ko ne ma bamu taba ji kuna yaban malaman mu da shehunnan mu ba amma mu in muka zo wajen malaman ku muna faɗa kar ku manta kwanaki ma nayi bayani akan ibnu qayyim al-jawziya idan ka ɗauki littafinsa madariju salikina baina manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'in duk da wannan littafin kwafi ne yayi photocopying littafin wani sufi ne wannan ya kwafa da zama na daga muku sanda muke program da Malam Abubakar wallahi ibn ibn al-qayyim al-jawziya wannan littafin ya kwafa duk barayin basira ne wannan littafin sunan shi manazilus sa'irina da sheikh da sheikh islam abdullahi abdullahi al-ansari al-harawi sufi ne ɗan mazhabar hambaliya, ko mutumin madina ne an haife shi ya yi wafati ba hijirar manzo Allah shekara ɗaya. kaga ya girmama malamin ibn malamin ibn al-qayyim al jauziya ya girma ibn taimiyya, to abin da ke cikin wannan littafin ne duk ya photocopy ya hada wancan littafin na madarijus salikina to a lokacin da nake karatun madarijus salikina na yaba ibn al-qayyim al jauziya har ma akwai abokina wani ba wahabi na ce me ni muna magana da shi na ce ni ban taɓa ganin a cikin malaman wahabiyawa wanda ya kai ibn al-qayyim al-jawziya iya larabci ba ibn al-qayyim al-jawziya ya iya larabci ni a wurina ibn al-qayyim al-jawziya ya fi ibn taymiya iya larabci domin in na ɗauki littattafan ibn al-qayyim al-jawziya ina ganin fasahar baki fasaha ta halce fiye da irin yadda ibn taymiya yake larabci ina jin ibn al-qayyim al-jawziya kuma a cikin karatu na in ba ku manta ba na taɓa faɗan haka to abin da yake tabbatar da ƙaryan wannan baƙin jahili jahilin alkanawi shine ai akwai ah, ɗan uwa mai albarka Sheikh Ahmad Tijani Al-Azhari Dr. Ahmad Tijani Al-Azhari wanda in ba manta ba kwanaki akan Ibn Taymiyyah har kusan raddi yema ah, sai da Abul Fatahi Athani in ba manta ba Ya zo kuma ya yaba Ibn Taymiyyah har aka ɗan samu taƙaddama ah, ba mu da shakkan ibn taymiya malami ne kawai dai ba yahudi ne arni ne malami ne amma littattafan shi arnanci ne a ciki maguzanci ne cikin littattafan malami ne ya wallafa littattafai sosai ya yi rubuce-rubuce amma hadafin shi ya halakar da al'umma domin duk mutumin da zai gama wallafa littattafai a ciki ya zagi manzon Allah ya yi aikin banza hmm. ya yi rubuce-rubuce wanda rubuce-rubuce ba wajibi ba ne akwai sunna mu'akkada kuma ya barta ya mutu a sharari domin annabi ya ce matsiyata daga cikin ku goraye kaga ibnu taymiya matsiyaci ne ya mutu goro haka annabi ya ba shirarukum uzzabukum hadisi ingantacce matsiyatan ku gorayen ku wa arazil mautakum uzzabukum makaskantan matattun ku goraye ga sunna mu'akkada sunna ta aure wanda annabi ya ce annikahu sunnati faman ragiba an sunnati fa laysa minni aure sunna ta ce wanda ya kyamaci sunna ta babu ne babu shi haka ibnu taymiya ya mutu gauru bai taba aure ba ya kyamaci sunnan annabi muhammadu amma ya zo ya talla ya tar wallafa wallafa littattafai wani wallafa wallafa littattafai ba dole bane yau in baka wallafa littafi ko ɗaya ba in ka mutu Allah ba zai tambaye ka me yasa baka wallafa littafi ba eh sallallahu alaihi wasallam sanda zai yi alfahari da sauran al'ummansa kai baka ciki tanakahu takatharu fa inni ubahi bikum al umma yawm al qiyama duk da akwai nazaratun ilmiya haula hadha al hadis to amma ah, ibnu taymiya haka ya mutu kasir gumin a ah, sharari tunda annabin ne ya faɗa shirarukum uzzabukum matsiyatanku goraye wa arazil mautakum uzzabukum matsiya makaskantan matsiyatan makaskantan ku sune wanda suka mutu ba su yi aure ba ibnu taymiya ya mutu bai taba aure ba to kaga ba mu san makoman shi ba to saboda haka wannan ƙarya ne naka na jahilin alkanawi ya kai jahilin alkanawi wannan ƙarya ne daga gare ka ka ce wai shi kaɗai ne yake yaban ibn taimiyya ibn taimiyya to bari ka ji ai kwanan nan ina tunanin akwai bidiyon da ban sani ba ko ina da shi da na sanya muku ku ji yadda prof ibrahim makari ya fito ya tabbatar da cewa ibnu shi shine ya koyar da in mutum ya batanci da annabi a kashe shi ba sai an kai shi wajen hukuma ba da kuke cewa kai mutum wurin hukuma kaza kaza da wannan dan sakkwatan ya batanci ga annabi sakkwatawa suka aikata me sakkwatawa birnin shehu Allah Allah Allah ya saka muku da alkhairi ba ku bari a batanci wa annabi Allah ya saka muku da alkhairi sakkwatawan shehu wargi bai zuwa wurinku Allah ya saka muku da alkhairi shi Profesa Ibrahim makar shi ne ya fito ya karanta mana wurin da Ibn Taimiyya ya ba da hukunci cewa in mutum ya zagi annabi ba sai ka je ka kai shi wajen hukuma ba kai ɗin ma da kake da yake gaban ka zaka iya kashe shi zaka iya doka a hannunka zaka iya ɗaukan doka a hannunka kuma yana a cikin littafi Ibn Taimiyya As-Sarib al-Maslul ala Rasul gashi nan saboda haka bari sanya muku shi minti arba'in da biyar ba za mu dakata insha Allah in na samu wancan bidiyon ku kokari ku turo mu wancan bidiyon ku da kuke sauraron mu hasali zaginsa da cin mutunci ba za ka taɓa jin alkhairi kwaya ɗaya da shekul islam ko su yi istilali da shi cikin jawabansu game da addini ba amma shi prof ibrahim bakar yana yi shin ko me yasa prof ibrahim bakar yake wannan a yanda sauran yan dariƙa kafarta mishi suke kafarta shi ma suke kawo misali irin su a shatima a almiskin a yanda yake kafarta ibn taimiyya ya kafarta shi ya la'ane shi a yanda shi kuma kwarfi ibrahim makari ya fito ya bayyana wa to shi Dr. Shatima Almiskin bahasinsa yana da bahasi mai zurfi yana da bahasi mai zurfi akan abin da ya shafi ibn al-qayyim al-jawziya da kuma ibn taymiya yadda ka san alifin ba'un zaka iya karantawa haka Dr. Shatima Al-Miskin ya san makarantar Ibn Taymiyyah tun daga tun daga nozirinta zuwa firamarinta zuwa ta, ba inda bai sani ba lungu lungu soro soro cikin gidan Ibn Taymiyyah dalili kenan yasa binciken shi ya kai har ya gano kafirci da munafunci irin na Ibn Taymiyyah da shi da ɗalibinsa Ibn al-Qayyim al ai da zan mun karanta muku littafi ko irin maganganun da Ibn Taymiyyah yake yi wanda hatta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake faɗa cewa Ibn Taymiyyah yana ba mu labarin yana ba mu labarin ilimin yana ba mu labarin kanmu abin da ke cikin zuciyarmu ba tare da mun faɗa mai ba in muka zo gaban shi yana gaya mana ibn taymiya ya san gaibu kenan ya san abin da ke cikin zuciyarka don karatu ya gabata a dasu to saboda haka ba abin mamaki ba ne idan doktor shatim al-miskin ya fito ya faɗa munanan ɗabi'u na ibn taymiya saboda yana da bincike mai zurfi yana da ainihin wannan kirji mai faɗi a cikin makarantar ibn taimiyya. shi yasa ya gano a kirin ibn munana gurɓatattu waɗanda addinin ba addinin annabi muhammadu ba ne kamar yadda ya zo ya ce hawa la awwala da fararrun abubuwa sun fara da Allah ne shine farkon wanda ya fara kawo aƙidar komai Allah ne ibn taimiyya. to kawo ko babu yadda za a iya ɗaga mai kafa shi ko ibrahim makari ba layin nasa ba ne fito da irin waɗannan abubuwa shi ta'alim duk da shi ma Dr. Shatiba Al-Miskim yana ta'alim yana koyarwa to amma kowa da layin nasa kowa da fil din kowa da fil din shi kamar mu ma yanzu ai kowa ya san irin fil din mu ba ma ma koyarwa bane littafin da muke koyarwa ma wallahi baka koyarwa za sa wa malaman ku a ci su koyar ba abin da za su iya amma bai hana kuma idan kun dan sauka shoulder mu dawo da ku hanya mu ɗan sassaita ku kuma ba za mu gushe muna sassaita ku wallahi muna muku seti haka za mu rinka seta ku saboda ba za mu bari a zuwa ita ƙarya ba ka yi magana ni in baka amsa duniya cewa shekul islam bin taimiyya ya yi wasu maganganu da ya burge shi game da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da a kwanan nan ji wasu maganganu da ake yadawa tunda kun san shi Prof. Ibrahim Bakari shine Shekul Islam yanzu a tafiyan nasu. Dama daga shi sai kuma Shehu Sharif Saleh wanda in ka taba su yanzu kamar ka taba manzo Allah ne. abin da zai baka mamaki kwanan nan ai wasu abubuwa wanda ban ce komai akai ba amma yana da ɗan wasu tambihi akai. Shine abin da ya faru da shi da wato ainihin Sheikh Mala Alkasim Hotoro. A inda Mala Alkasim Hotoro ya yi wani karatu a majalisun, sai ya ce a sadda su su prof ibrahim makarin suke wasu maganganu da su da ɗalibansa game da kabiyar mare idris bauchi suke sukan ahalus suna game da tauhidin da ake kira haka sai shi ma malam su. yan uwa kamar yadda kuke ji to kai jahilin alkanawi lallai kuwa Profesa Ibrahim Makari Shekul Islam ne a gare mu, saboda ya je duniya ya rikirkita duniya ya je ƙasashen larabawa ya ba su karatu ya je ƙasashen larabawa ya ba su ilimi ya zauna duk duniya ta gani ya isa a kira shi shekul islam mu alfa abun alfaharin mu ne lalle professor ibrahim makari shekul islam ne a gare mu kuma wallahi ba ku da irin shi sai dai ku mutu har ku gama kara har duniyar wahabiyanci ta kare ba za ta samu irin shi ba har duniyar wahabiyanci dan karamin littafi ba daga cikin ku daga cikin littattafansa malamin naku dijiyar lemu Sani Rijiyar Lemo ya ɗauka amma sai da jahilcin shi ya bayyana. Sha'ir Rasuli, sha'ir ah, Rasulillahi. Hmm? Ilal ladhi tarahu fatakalu al-habib al Wannan littafin fa kawai ya ɗauka amma sai da jahilcin shi. Unwanin littafin ya ɗauka sha'irin rasuli. Ilal ladhi tarahu fatakalu al-habib al Wannan littafin kawai unwanin sunan littafin ya ɗauka amma sai da jahilci shi ya bayyana saboda haka lallai ilalla Profesa Ibrahim Makarimu Shekul Islam ne in akwai abin da ya fi Shekul Islam ma to shi shi ne a gare mu domin ya kai in bai kai Shekul Islam ba ta yaya za a bashi limancin masallacin babban masallacin Najeriya ai ya kai wannan makami ne inda malamin ku aka ɗauka aka bada makamin da za ku bashi ma ya wuce nan hmm? to kin ciki sai dai ku mutu wallahi alazim sai dai ku mutu ba ku da hassada da ya wuce ko muna nan muna mai addu'a Allah ya kara mai dafa'i da dafa'in Annabi Muhammadu Allah ya kara mai jarrabi da jarrabin Annabi Muhammadu amma wannan wuri dai sai dai gani ya sai hangi wallahi ya fi karfin ku to ƴan uwa bana son karatun ya wuce minti arba'in da biyar kun san ban cika dadewa a karatu ba kuma ina bukata daga gare ku ah, ku nemo min wannan littafi ku nemo min wannan karatu wanda aka yi shi a ah, wannan ya sunan garin nan ne a Yola karatun da aka yi a Yola tare da Katakore yake tambayan Profesa Ibrahim Makari me yasa ba zai shiga addinin Wahabiyanci ba Allah ku nemo min shi ku nemo min zan dawo da karatun baya in ci gaba da sanya muku ku karya. ƙarya wanda su yanzu burin su su ga Profesa ya yi addinin Wahabiyanci kuma lallai muna so za mu yi kira kuma in Allah ya ni zan kira Profesa Ibrahim Bakari mu yi magana da shi ya ƙara tabbatar mana da cewa lallai babu wanda zai yi zai zauna a cikin addinin wahabiyanci sai jahili masu ilimi ba sa zama a ciki shi sa duk cikin su ba malamai jahilai ne kuma a jahilai za su mutu saboda haka za mu dakata a nan ah, muna gode muku masu bibiyan mu masoya da maƙiya Tijjanawa da Ƙadirawa, Wahabiyawa dukkanku da kuka bibiye mu a wannan lokaci mai albarka. Allah ya saka muku da alkhairi. Dan uwa mai albarka babban ɗalibi na wannan cibiya na wannan makaranta mai albarka shine Abdulmalik Muhammad Nasir Azzazawi wanda baya gushewa hadimi ne na wannan group mai albarka yana ƙoƙari wurin sharing Allah ya saka masa da alheri akwai Isiyaka Sise wanda shi ma ɗalibi ne na wannan ah, majmu'a Allah ya saka mai da alkhairi akwai shi ma Saidi Malam Mustapha Sakkwato shi ma ɗalibi ne na wannan majmu'a Allah ya saka da alkhairi ga ɗan uwa Malam Bashir Tukur Soba wanda shi ma yana tare da mu Allah ya saka da alkhairi ga Malam Basiru Abdul wane ne sunan shi Allah ya saka da alkhairi ga Malam Zayyan Abdullahi shi ma yana tare da mu Allah ya saka muku da alkhairi wannan barubba muballagin au amin sami ku isar da sako ku sharing kamar yadda annabi ya ce da yawa wanda aka saukan mai aka isan mai ya fi ma wanda ya ji to ga wani koke mai menene mai bulama ko yake mai bulama shi ma Allah ya saka da alkhairi a wannan bibiya namu da kuke yi ku turo min da bidiyon nan da Allah a nemo min shi a nemo min bidiyon nan da Allah a tura min za mu zo mu sake sabon karatu mu ƙara tabbatar da wannan jahilin shi ba shi da wanda ya tsole mai idanu shine Professor Ibrahim Bakar to muna nan muna karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil ko muna kira ga dukkanin masu sauraron mu masoyan mu dan Allah dan Allah mu karanta hasbunallahu wa ni'mal wakilu kowa duk wanda ya ji ni ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakilu akalla ko da kafa hamsin da niyan Allah ya tsare mana Profesa Ibrahim Makari dan Allah ku taimaka duk wanda yake ji na a wannan zama ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakilu kafa hamsin da duk wanda zai ji a duniya a taimaka a yi wannan karatun hasbunallahu wa ni'mal wakilu da niyyar Allah ya tsare mana Profesa Ibrahim Makari duk wanda yake nufansa da sharri Allah ya mai da sharrinsa ga dan uwa mai albarka shi ma Malam Ridwan Holma wanda shi ma baya gushewa duk sanda ake karatu yakan yi sharing kuma yakan shigo cikin wannan fage mai albarka wanda insha Allah kwanan nan nake so zan kawo shi shi Malam Ridwan Holma za mu yi karatu tare da shi za mu haɗa ah, link wanda za mu zo na mu gabatar da karatuttuka yana ɗaya daga cikin mutanen da alhamdulillahi suna da kishin ɗariƙa kuma suna yin abin da gaske malam ridwan holma allah ya saka mai da alkhairi alfarma annabi wanda shi ma ya tsare mana yola sai dai kwana biyu na ji ya yi shiru malam ridwan ba za mu yadda ba gaskiya kwana biyu ka yi shiru ba ma jin karatuttuka suna fitowa sai dai rubutu ba mu san me yasa ba bidiyo ba ka fitowa ka yi bayani kuma mun so ka riƙe mana yolan nan ne kai mana maganin yan yola daman bahillatani ne shi za mu yi addu'a kuma akwai ɗan uwa Malam Abubakar babban ɗalibi na Sheikh Shatima Al-Miskin wanda ya kawo mana ziyara ɗazu zai kwana a garinmu yau Allah ya kai mu gobe da safe zai koma Allah ya tsare shi ya kai shi gida lafiya shi kuma maulanmu babban malamin mu Sheikh Shatima Al-Miskin Allah ya ƙara mai lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mai dafa'i babu wanda suka tsire musu wallahi tallahi a duniya irin na Farfesa Ibrahim Makari da kuma Maulana Hujjatul Islam Sheikh Shatima Al-Miskin wayannan malaman mu ne yayyin mu ne sun girme mu kuma malaman mu ne shehunnan mu ne ko muna ji da su ko muna alfahari da su ko muna roƙon Allah ya kiyaye mana su farman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka ƴan uwa zamu dakata a nan Allah ya saka da alkhairi ga Malam Salisu Malam Salisu kayi latti sai yanzu ka shigo to Allah ya saka mana da alkhairi ga baki daya ga Malam Nasiru Dara shi ma Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara kusanci alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ga malam Musa Abdullahi shi ma Allah ya saka da alkhairi ga malam Musa mai nasara shi ma ya shigo Allah ya saka da alkhairi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mutara ma Allah ya kai mu gobe